shine Allah ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ya ko mutane na ba na buƙatar wata dukiya daga wurinku a sakamakon isar da saƙon Allah, ladana baya wajen kowa sai Allah, kuma ba zan nesantar da talakawan da kuka nemi in kore su daga majalisata ba, lallai za su sadu da Ubangijinsu a ranar tashin alkiyama kuma shi ne zai saka musu akan imaninsu. Sai dai ni ina ganin ku mutane ne waɗanda ba kwa gane hakikanin wannan kira a yayin da kuke neman a kori masu launi cikin